radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 nosso saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraren shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin mu koma noma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari. saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha tara ga watan Janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da shida ga watan Rajab na shekara ta 1445 hijira kamariya. masu ko kun san cewa shekaru 288 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan janairun shekara ta 1736 aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi dan ingila watt ya kasance mai son bincike matuka a kan ilimin kimiyyar lissafi da haka ya gudanar da guje-guje masu yawa wannan fage inda ya kirkiro wasu kayayyaki na ci gaban rayuwar bil'adama wace ne ya gano makamashin da jiragen ruwa suke amfani da shi ta hanyar tururin wuta wat ya rasu a shekara ta 1819 da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a ranar irin ta yau wato sha hudu ga watan janairu na shekara ta goma jami'an kungiyar leƙen asiri ta musad ta isra'ila suka kashe mahmud mabuhu wani jigwa kungiyar hamas ta falasdinawa a wani otal wanda yake zaune a birnin dubai na hadadde daular larabawa an haifi mabuhu a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya wanda yake cikin yankin zirin gaza a palestine sannan kuma ya yi karatu har ya samu shaidar injiniya a bangaren gyare-gyare na injina almabhu yana daga cikin waɗanda suka kafa rundunar izuddin kassam rashin soji na ƙungiyar hamas wanda take gwagwarmaya da mamayar yahudawan isra'ila yahudawa dai sun yi kokarin kashe shi a baya amma ba tare da sun samu nasara ba amma a wannan karan jami'an hukumar leken asirin ta isra'ila wato mossad sun yi amfani da fasfot na bogi na wasu kasashen turai da suka shiga birnin dubai na haɗaɗɗe daular larabawa kuma suka kashe shi a asirce amma na'urar ɗaukar hoto sun ɗauki hotunan su baki ɗaya kuma an gane su cewa dukkaninsu yahudawan isra'ila ne waɗanda suka shiga ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa da fasfot na bogi amma babu wani mataki da kasar haɗaɗɗen daular larabawan ta ɗauka ko sauran ƙasashen larabawa ko kuma ƙasashen duniya har ma da majalisar ɗinkin duniya akan wannan batu.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 Labarun duniya mai karantawa su nusuwanci da farko muhimman kanunsu. ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da matakin rashin lura da daidaito da kasar pakistan ta ɗauka kan ƙasarta. ta asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce yankin zirin gaza na palestino shine wuri mafi haɗari ga yara a duniya an sake samun bullar gama tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a jihar aljazira na ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da matakin rashin lura da daidaito da kasar pakistan ta ɗauka kan ƙasarta a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar ta yi allah wadai da matakin rashin daidaito da zurfin tunani da gwamnatin pakistan ta ɗauka kan ƙasarta tana mai jaddada cewa wannan mataki da pakistan ta ɗauka ba za a amince da shi ba inda jiragen saman ya yakin gwamnatin pakistan marasa matuka ciki suka yi lugudan wuta kan wani ƙauye a cikin ƙasar iran da ke kan iyakar ƙasashen biyu sanarwar ƙasar ta iran ta jaddada cewa tabbas aniyar gwamnatin ƙasar pakistan da take matsayin babbar kawa ga jamhuriyar musulunci ta iran ta yi nesa da kare manufar ayyukan ta'addanci da 'yan ta'adda don haka iran a yaushe tana kan manufar kyakkyawar alaka da makwabtakar da ke tsakanin kasashen biyu don haka iran a yaushe tana kan manufar kyakkyawar alaka da makwabtakar da ke tsakanin kasashen biyu kuma ba za ta bari makiya da 'yan ta'adda su kawo cikas ga wannan dangantakar ba musamman a wannan lokaci Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce yakin zirin Gaza na Falasɗinu shine wuri mafi haɗari ga ƙananan yara a duniya. Mataimakin babban daraktan asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Ted Chiban ya bayyana yankin zirin Gaza a matsayin wuri mafi hatsari a duniya ga yara. Ya kuma ce halin da ake ciki ya tashi daga bala'i zuwa kusan rugujewa. Chiban ya shaidawa gidan talabijin na aljazira bayan kammala ziyararsa a zirin gaza cewa sama da mutane 220 a arewacin zirin gaza ba su samun tsabtataccen ruwan sha kuma da ƙyar suke samun abinci kuma dubban yara na fama da rashin abinci mai gina jiki da cututtuka shaiban ya kara da cewa kashi 70 cikin ɗari na waɗanda aka kashe a yankin zirin gaza mata ne da ƙananan yara samun irin wannan adadi hargitsi ba a taba ganin irinsa ba a duniya don haka ya jaddada yin kira da a dakatar da yakin yana mai cewa ci gaba da gudanar da yakin lamari ne da zai iya haifar da karuwar adadin waɗanda suke mutuwa sakamakon kamuwa da cututtuka da yunwa Jagoran kungiyar Ansarullah ta kasar Yemen ya bayyana cewa duniya ta amince da cewa siyasar zalunci ake aiwatarwa kan al'ummar Falasɗinu. Jagoran kungiyar Ansarullah ta kasar Yemen, Said Abdulmalik Houthi, ya tabbatar da cewa duniya tana kallon irin zaluncin da ake yi wa al'ummar Falasɗinu. Yana mai jaddada cewa akwai sakaci daga bangaren kasashen musulmi dangane da abin da ke faruwa a kan Falasɗinawa da kuma laifukan da makiya suke ci gaba da yi a kan irin duniya a jawabin da ya gabatar a jiya alhamis said abdulmalik alhuthi ya ce duk duniya na kallon irin zaluncin da ake yi wa al'ummar falastinu tun daga majalisar ɗinkin duniya da kwamitin tsaron majalisar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da na musulmi yana mai jaddada cewa abin da makiya 'yan sahayoniya suke aikatawa na zalunci kan falastinu tsinawa shine babban barna kisan gilla da kuma bayyanannen laifukan take haƙƙin bil'adama yawan falasinawa da suka yi shahada sakamakon hare-haren wuce gona da iri kan yankin ziren gaza sun kai shahidai 24,620 tare da jikatan wasu 61,830 na daban kakakin ma'aikatar lafiya ta zirin gaza dr ashraf al ya bayyana cewa sojojin gwamnatin mamera haramtacciyar kasar isra'ila sun kai hare-hare kan iyalai goma sha biyar a zirin gaza inda mutane da suka kai 172 suka yi shahada tare da shirkatan wasu 326 na daban a cikin sa'o'i 24 da suka gabata kuma rahotanni sun tabbatar da cewa akwai wasu falasinawa a ƙarƙashin barakuzan gine-gine baya ga wasu falasinawa da suka yi shahada a kan hanyoyi kuma motar ɗaukan marasa lafiya da jami'an tsaron fararen hula ba za su iya isa gare su ba a cikin bayanin dr alkudura ya bayyana cewa a halin yanzu haka adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon har-haren wuce gona da iri da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ci gaba da kaiwa kan yankin zirin gaza tun daga ranar bakwai ga watan watan oktoban bara sun kai shahidai 24,620 an sake samun bullar aran gama tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a jihar aljazira na kasar rahotanni sun bayyana cewa an sake samun bullar gama a yankunan da suke yammacin birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira a yammacin ranar laraba da ta gabata tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa inda daga bisani sojojin sudan suka janye rikicin dai ya faru ne daga shiyar gabas zuwa yankunan da suke da tazarar kilomita ashirin yamma da birnin Wadi Madini kuma an ɗauki sa'o'i ana gwabzawa tsakanin ɓangarorin biyu kafin sojojin Sudan su janye. Ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu nazari ne akan wani shiri da gwamnatin jihar kano ta fito da shi na son kafa cibiyoyin tattara madarar shanu a fadin jihar da za a kashe wa kuɗaɗe da sun haura naira biliyan uku da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana gwamnatin jihar kano da ke arewacin najeriya ta yaya kallabin wani shiri da take da shi na kafa cibiyoyin tattara madara har guda 60 a sassa daban-daban na jihar da za a kashe kudaden da sun kai naira biliyan 3.96 bankin raya ƙasa na musulunci ne dai zai bayar da kudaden da za a kashe tare da cibiyar nan ta live alive food fund ana kuma son ganin an kammala aikin ne a cikin watanni sha biyu wato shekara ɗaya cif jami'in watsa labaru na wannan shirin aminu yasar wanda ya fitar da wani bayani ya ce a kowace cibiya daga cikin cibiyoyin tattara madarar za a samar da katon sanho wanda zai iya ɗaukar lita dubu ashirin ta madara za kuma a haɗa shi da wuta sola hakanan za a samar da rumbun ajiye abincin dabbobi da kuma magunguna da za a samu wani daga cikin mutanen yankin ya rika kula da shi a ɗaya gefen wannan cibiyar za a samar da wasu wuraren adana harawa har guda goma a daura da ita wasu kayan aiki da za a yi tanadi a wurin shine tanki mai cin lita 250 na madara da za a hada shi da makamashi na hasken rana hakanan kuma kayan gwaji na tabbatar da inganci da lafiyar madarar da za a karba wannan shiri ne mai girma wanda babu irinsa a najeriya kamar yadda ya ya bayyana yana mai ƙada cewa zai cike giɓin da ake da shi a tsakanin makiyaya da kuma kamfanonin da suke sarrafa madara da dangoginta hakanan kuma ya ce ɗaya daga cikin matsaloli masu girma da kamfanonin sarrafa madara da dangoginta suke fuskanta shine rashin samun madarar akai-akai kuma ta zama mai inganci da tsafta a dalilin haka kafa da samar da wannan cibiyar domin cike wannan gurbi kuma zai baiwa makiyaya kuɗin shiga shi dai wannan shirin da jihar kano ɗin ta fito da shi yana ƙarƙashin wadata ƙasa da abinci ne da kuma rage talauci da ake fama da shi bugu da ƙari shirin zai taka gagarumin rawa wajen rage asarar da makiyaya suke na madarar da suke tatsa daga shanunsu saboda rashin wadatattun wuraren adanawa na zamani masu inganci da kare lafiyar madarar. to idan muka yi waiwaye zuwa shekara ta 2019 za mu ga cewa ƙungiyar makiya ta mai allah ta taɓa yin ƙorafi a kan irin wannan batu inda ta bayyana cewa da akwai madara wadatacciya a najeriya don haka babu buƙatar a rika shigo da madara daga waje sakataren kungiyar na wancan lokacin alhaji usman gelzarma ya taɓa faɗa wa jaridar premium times cewa a cikin ƙasar ta najeriya fada akwai shanu har guda miliyan saba'in sai dai matsalar da ake fama da ita ita ce ta rashin wuraren da za a adana madara idan an tatsa daga shanun aka kuma fito da ita daga rugage alhaji usman ya kuma ce babu wuraren da fulani za su kai nono ana saye domin sarrafa shi baya ga wanda suke fitar da shi a cikin kwarare suna sayarwa ana asara da yawa daga cikin wannan madara a wasu yankunan ma da shanu suka yi musu yawa a zamunan baya masu sayar da nono ba su komawa da shi gida idan ya yi kwantai sai dai su zubar da shi a cikin gonaki da kuye to da a ce za a samar da wuraren siyar da nono idan aka tatso sannan kuma a ce akwai kamfanonin da ke sarrafa shi ya zama madara da hakan zai wadata ƙasa da madara ba sai a rika shigowa da shi da ƙasashen waje ba alhaji usman ya ce yanzu bari in ba ku wani misali akwai wani kamfani da ake kira L Z yogurt da ke kano shi kan babu ruwansa da wahalar madara domin duk makiyan da ke wannan kewaye ba su tallan nono da zarar an tashi da safe sai kawai mutum ya garzaya da nononsa zuwa l z su kuma su auna su biya wasu da dama ma ba su yawace yawacen kiwo domin burin su samarwa da kamfanin da nono kullum su cike kudadensu a jihu kamar yadda shugaban wannan kungiya ta mai ta Allah ya ce har ila yau ya ce gaba ɗaya fulanin makiya da ke zagaye da wannan kamfanin a kano sun saka 'ya'yansu a makarantar boko suna karatu sannan kuma domin tallafawa iyayen yaran da ke makarantar kamfanin ya ƙara naira ashirin a kowace lita ta nono domin goyon bayan iyaye su sa 'ya'yansu a makaranta don haka za a iya cewa wannan mataki da gwamnatin jihar kano ta ɗauka a yanzu zai taimaka matuƙa wajen inganta rayuwa da kuma samar da aikin yi da bunƙasa kamfanoni a wannan jihar to masu sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuliya ya yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 99 a yau dai muhammad ya tafi wani ofishin jakadanci na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke birnin tehran inda anan kuma suka haɗu da wani wanda ya zama abokinsa wato malam kamal wanda dan asalin ƙasar labanan ne da yake a birnin tehran yana gudanar da ayyukansa a hukumar talabijin da rediyo na jamhuriyar musulunci ta iran a bangaren larabci to za mu ji da ta kaya a tattauna ta gudana tsakaninsa da malam kamal to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara jin dukkanin kalmomi da za a amfani da su kamar haka. چه کاری؟ منن ایکن که؟ شما آمدید کی کازو تفریح شاگتاوا گردش یاوان بوده ایدو کار ایکی من زندگی می کنم نی این رایوه من نیامده ام نی بنزوبا کجا اینا شما کار می کنید کی ککی ایکی سفارت کردن چی؟ لبنان قصر لبنان کارمند چی؟ سازمان صدا و سیما حکومر تلویزیون در رادیو من کار می کنم نی اینا ایکی مترجم می ترجمه گوینده می کرانتا شده شریه رادیو رادیو احتمالاً از تو mafi بیش بیش از. پیدا. زبان. هرشی مختلف دبن دبن واقعا للی برنامه رادیویی شرن رادیو پخش می شود انا واسشی تلویزیون تلویزیون نامه وسیقه ایمیل وسیقه تا ایمیل زیاد دیوه آنها دریافت می کنند سو سنا سامو To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana da kuma tarjamar ta a cikin harshen Hausa. To da wannan ne za mu dasa aya a cikin shirin namu sai idan Allah kai mu a mako na gaba za ji mu dauki da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji mu don su ne Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbe mu shirin na gaba. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.